بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ba su kai ga gadan babu ya gwegibe ni ci zuma na gwegice ne ba zai tiye can lebana jimai rafi da shi dai gani bai alisun na yana iga gada akida ne iga akida yin arraji'atu na da mini akida bu arrajiatu arraji'atu ya ji fahimta yin mai arraji'atu na babu nan na da akida wuce kwana jelo bai yi nan man min ha mini akida yin jimai rafi da shi annahu ma qala adalluhum gauga ya gana zagin sha gana mini man na giga ta ca na yi ga muhammad ya gina baba wai ga yi maya wucin alkummi kummici na yi ga kumna kin wuce kuwa wuce kin yan irambu muga fi a ƙa'idihi littafin wuka a akida bai mai ba za yi ti mabahasul iman bin raja ke babu wuce ne ba za yi ti mabahasul wuce ba za yi ti gibo zandoro na da ta ca munin wula ya dauji bai kiyo ina yi ga an raja'atu ne gafa innahum alaihimussalat qalu ga yabo na alul baiti shi a shigan wani kwabe alayhi musalati fa innahum biwa na fa inna alal baiti alayhi musala qalu ki alul baiti shi ga ga man lam yu'min bi raj'atina falaysa minna zandoro na jin imani bai bajejen yana za mu ci ta kwayi ba za mu ci da ta ci ba za ci ta ta akida yi ba bugo wayi shi'a wade akidan arjatu wa ilayhi ba jami'u ulama'ihim man kwaji patama akida naga tati gai lobe qalu A inna an Nabiya sallallahu Alaihi wasallam a nabi muhammad sallallahu Alaihi wasallam wa aliyan Aliyu ali radiyallahu anhu wal a'immatu lithnai ashra gani bai manko gobe gube ife ga yabe lasun na go na ji ailo bayina a gaza na ji bata ya yauna fi akhirin zaman bata ga da rai e zo bayan ije je gai e da zo ba nan bata a gaza ko na ji da rai ويوشرون بعد خروج المعدي أغانكي لوكتنا الإمام مادي غاتيانا وبعد قتله دجال زمنا المادي دجال ونا ما تظن جاغانا دقا كشاج ويحيى كل من الخلفاء الثلاثة a cake ya halifa wuce ko gutatan na ga abubakar umar usman wa katalatil a'imma bai zai ji wu man kwaya albaiti jina kyale husaini jina al'asar zai ji wana man ji zai ji da wata lokuna kpata kiya zanna jina to dina ali zai ji wana kpata ga da rai fayaktulu nabiyu sallallahu alaihi wasallam al'khulafa khulafa haddan annabi wasu ga gowe alhulafa wasu dagwabo wani ga dade haddan etiyan haddiyo maya ya ga ganna wuri utula tsaron muhammadu bin baba wai alhulafa aga hulafa wutatan na aga haddan etiyan haddiyo etiyan haddiyo yice na jan cajan haddiyo aga wayi ma alubaiti jo cagan hadiyo wuga ba da wuce febe walƙatala kisasan to zai ji mawu a yi maya lubaiti na a ga a ta ga etiyan kisasan ta nole adike a jihar hulafa wajen e wannan ga za de tule filo na gaji tabbata bai zo na cikin kiyo a cikin haddi ga wayaslubu na zalimin zai je bi na kutici na a ga fosa waya tadi una a macaca zijiya zalami na nan alhulafa wuce da wani a gabi na kwato galifancin wuce na jago ke aliyu gwanin a maca e safon na ato isafuku mm a ciwuce bai yi bi salbi abubakar daga ta abubakar na iti shana wa umara ceto umaru ala shajaratin shigma ba ma fasa ba famin ka'il ya kul adamini gaga caje wani ga ina tilka ta kunu ratba ma wuce na foza kwanna ji sabana funfuruwa ya gikini amma daga fasa ba ma nan fata jiffu tilka shajara ci fewo ne ugwa ga laifin zanen jari giyan agwata ba wani ba da an suli ba a rai ha idda na ga guba ba ba fusa ba wani ci magawo fayadillu bi zalika halkun kasir min ahlil ak gwako zawangiji alita dan cigadi mini ya zai jike kwa gaskiya wani idan na ga jin na biya na zawon giya fe ga lalle a sa zalimi shiga a yau ibu na kaji a zalimi a cin wani jawa bogo zan da ce a ke hajji bi mini ya zai ji kwa gaske wani waya kulu na zalamnahum a cafe ga a ga zalamnahum ya ci bi na kun ya ci bi na kun ya albaiti ya ci bi na kun wa min ka'il mini gaggaciyen shi a jawa dina ga Yakul, kul a shajaratu ta kunu ya bisa ci mana fasa bana ci wuwa ci gikinin ci mana wani amma fata barru ba da sulbi daga ci ma feje fufuru so ne ci ma adi rayi na wani ci mana atsuna adi rayi ba da sulbi zuma fafabu ويعتدي به جم غفير zai je وكذا يجي دي بيانا أتشي غادي باو bi ma na ga ciwo ga a saza na jijin kirkiya ga malafa ruwan na ji zai je debo ya jammu gafir alita na ji doku na ji e debo ya abubakar bai umaru na waya ta dibi ya ga da bawo da je kpana ta ti ubo ci gan o ga ya ko na ebo na kpana ya lu sunna ji ta na edmi ya ba bawo qila aga ga na zakaru fi kutubin aga da mini litafi ya ji kiri an na tilka shajara a ga cigman na iga fasa badana nakhla cigman dobi na yau ne wa an na ha ta tulu ya ra al-mashrik wal-maghrib cigman wuce ma wani kwarti kuma na zai je fil a yi labawa na ganin bai yi lobo yana a fili cigman na yi a fili cigman na yi ebo ya kpanwe cigman cigman ba fasa bana وأن الدنيا تبقى بعد ذلك خمسين ألف سنة إجماع إجا تشيو زمين فاروان أر إيقوت إداراتا زمين آغا تن لوغن بي صحابة وشكو النجينا إجا تشوبو كافي أكو إجنا خمسين ألف سنة 50,000 years ngole ga dede babu na dai ugwa a yi maji abe da shi alkhulafa wutan na bezejiwu a yi maji na kpata ga ku ya mai na jin bayan nan jijin a wuce ce alkhairi ba jijin za ba ji aliyu ya yi maji ta yi tiyan alkhairi ba a ki da yan raja a ga wajen da biyu wale daga ruji rujiwu gabu ebon sheshi gaba dai kalmar akida na da fi shi an doro agbana buna yin dora man kawata na da littafi yaji da wagba to ba ni ma wagba littafi yaji yin naifi akida na jifi ta da akida wuri-wuri ne ta da akida wuri-wuri wakila man da ga mai atuwa na alfa sana li kulli imami mina lifnai ashra ifna ashra alfa ga mai na alfa eya eh, ato bi ato wa ishirina alfa sana li kulli imamin minan lifnai ithnai ashra ithna ashra alfa sana ato tishin doro min ya imma gobe gube na dena ni ato wa ishirina alfa sana li kulli imamin wakala qala don illa almadiya fa ina lahu 80 alfa sana sun mai raju adama a to yana imman na shaji ga cikin waga shi na zandoro mini a imma shi wa leije nufiyo wani alfasan eh ni atu 120 20 120,000 years. Is it for interval? gazan doro a jimini ya a yi magobe guba ne adajin ije ne 120,000 years uh-uh. zando caji ga illa almadi madi ngasa sa de rayuwa na ji ta cikin bayan fa inna lahu samanina sana madi 80,000 years wuya ja yin wuya kuya zanen ja sun mayarji adamu adamu cake ishe bashi ne mini zai yi jaje daga ishe bashi ishe bai adamu damu sun ma shif unci to shif dole za farko jiga da wani jika ishe bai sun ma idris kan ga unci to annabi idris wa ke ishe bashi bai sun ma nuhu kin gudu na ba annabi bai ta doji na sun ma nuhu kan ga annabi nuhu sun ma bakiyatul anbiya unci to na ba annabi ke kpata na a daji ila an yantahi ilal madi har bai madina yi zai zo ba na ga bai su magoya wa anna duniya gairu faniya mini akida wa gai ja zuwa a ku ja wa anna al-akhiratu gairu atiya kiyama ma biya to ga wannan da akida wuru sasha ja cele ba benne hmm, sasha ja cele ba na kungiya dokun doro annata cabu na ajiyu ga na mafi wuna kungiya dokun to zamani noma kungiya dokun a sun ce wajen ba sarar sashi ya yi daji a akida ka zai sashi yi ja doro ya gaga da adini wani ga ya na tsoyi fedu bai eh, na ga ajin ya da bai kiya kazafi na jina na aisha ne ya mafi littafi man wuce kwajin a yanzu mai na ji jimatin yana ga ya ba ya kura na wuce tabbata ga wuce hana ajin ya da bai wuce ya waje fahimta to an niga an niga ma da ga bidiya ka bidiya na ji mai goba abu nan gole wa mai an da ci ne da biyu ya an da ci mai da biyu a ce a ga da galla ya da suna jiga alu sunnati wal ma akida ni ibadan bandoro wa allo nan eni ga ba wato ta ci akida na wani lobe ina ga wani lobe ijo pata al wani a cele ba bi na nabi una amma yan bidiya ji bada a abu girke da kungiya ba doku kungiya doku amma daga na man gbali ta fi kama nan ga yawan abin yakan doro la na jifun ya ga fi wani ga kama nukila hannu ina yi gada na ba ta gobe daga babu mafi akida mu wallawa alam man ga fanzur ayyuhal mu'min ya waye gimi musulmi cilelo ila sakhafati ra'i'a wallahi al'agbiya man yaji radiya ganci zama na kuga be bela kuga be zona cilelo ba sakhafati ra'i'a wallahi al'agbiya cilelo ba raya sakhafa rayi wawa bu ra'i'a wallahi al'agbiya gabi wawa zai fe na wajen agbiya uci jamu cilelo rayi wawa naji sahafa hankali na gwan hankali bugun hankali taya ya talifuna ma ya rudduhu badi atal apli a tsaye cewa shi ne ba ina hankali na nuna ya yana an da wani da hankali na lobe gan na ji wasu rahatu nakli nasi gbangba na ji tiya na gan na ji kwasa o da udatu zabir ji'uni la'alli amadu saliha fi ma tarattu mun ga afa mun afa na nasu ipata yana ji da sun wa yaji ne za da jin je zuma tu to beda ina ka sassa qur'anu ga har ta hissu minu rikza adde zai wasa sam ni zai ji suna kima ya ga nan yi ibada da shi to ba ji nga man ga sura hatu nakli nasi bangba ga ganin ya kalli na ke na wani jina a lobe gan na jina na yi so jina jin mm, mm, mm, an kalli na nuna ga ma go gan na jina a gafu ya gashi rai a gafu ya gashi kai mafi an sai tumbo na ga ka kafirin mu cikwai zamani na jiwu yau da yan amerika bai ba ga gage adi alkhairi ga sayyiduna abubakar bai umaru wallahi tallahi fi an sai tumbo shi ya tana nga kaye shigi kafirin wuce kwaye da rige ga abubakar bai umaru e shigi wallahi wuce an sai tun ba su kwaye ganin ga haika e shigi ya kafirin wuce kwaye amerika ganin da a gega wallahi tallahi da wayo da ta ka ga ga na biye ga na waye e, e zade ta na ga inda shiga inna inna lil ali wa inna lil ali raji'un inna lil wa inna lil raji'un mun fi waya wannan mun ji inna lillahi mun fi waya mu so eza jayo ne da akida sokwa jinere akida sokwa sai je man ne kai wawe na ga tina na yi jigi jigi man ga kalita fi aisha ne ya lega za guru da na pata yi lito na asiri fi za kirkiya pata bayanin ju fi wa kai e gagare to ba ni mai gaya wani ne zamani da ku a di rekoda shi na intanet to ta na aisha ne lega za kirki na ya litafi ka itila e malu wa kiyu za kirkiya na zandoro guba wa cewa guji za kirkiya a daga sokware mula ka ga gannaji ka dai na je latin yayi wanne to wani ce sain da na man da ci mai sunna da kaduna asadu sunna wajen ji kokari download ga haji wuce ji radiya foto yi mutane wuga ga court adana wasu rawo wuce ji radiya ewe ne ga tiwa ne wani wuga ji fela wuce ya da kokari sama mai sunna gudu da wangi ya feti ibn haji akida sakwanna yi so na je nabi abu kwata na ilami lawa ilamilawa a mafi biya doci ma wulaye ga yawa man gato wa kauluhum aza mustazimun tagziba ma sabata qat'an fil ayat eganna jibata wa ilaga manau nya ina jaji tabbata ya qur'anu jo a hadisi jina min adami ruju'il mauta ila duniya aya qur'ano ji a hadisu na ji ta zuna kwata ya ugwa zai shiga tsani na a jiki jikiyan a jabashin shabiya na otu ya ga gama na zuci jari jare galamai suna jari ga hajji kungiya na sun gama na kun rafi da jina ibu na ibu taimi kai kribe gama na yaki da halu ya kura gafal mujadalatu ma'a wallahi al-humur wogbo mai wato ganin bai jama na na shi ta tagi ne shimaru ta tagi ni homer ta tagi zi ko hamir ba ta je mu gani wani shimarin ni ina an kara la aswat la sautul hamir je mu ga homor ga wogbo mai wato bai ta tagi na shi to di wal wakt lokaci wa ni mu ga gombe a yau ta na shi لو كان له عقل لما تكلموا بأي شيء يجعلهم مسخرة للصبيان مسخرة للصبيان gada an kali da da bayan lamma ta kallamu da a gangan irin doro suna hatta igiwa gishi masaratun egwe wani gafe na ga alamina igiwa gi ga na ka giwa gi ga waganna na yuji katuna alamiya giwa gi na yi tetina wagan irin na aga masa ranar yi makere gana waya mujju kalamahum asma alil ika ga e gawo ni alil ikan bi ma'ana alil haƙi zai ji kekpa gaskiya wani abe ki aga wa ganna na ga ganna ga je kewa ga wato futa fuda na de ma'ana na ga futa ma'ana tupayen ikani gashe da gani ba su alagan na da lakin na la salaba hukulahun amma tsoci hankali gobe an gana ga na je ga wa khadha lahum fil waqi'a tsoci ma gba fil waqi'a da shani nan wadiyo ya zijo zuma tu tutsoci hawa shani abu hazala gai su kuga tuza zuma ga uza ba mun so kwa gba fil waqi'ati dan nan vona de al waqi'a bi mana al ya fi khullasu awliya yi zattaci mini wuje guru ya toci jo li shakawati sabakan lahum ebo bi da biyan kiyama na kata abu da zan naji kiyama a je guru sabakat lahu shakawa ba wa shi zoya daga kusoci gala hankali gobe ya yana gana zai ji zattaci mini za guru su koje wani za wuce ga yi zanen gwajo iji fahimta yana mai ganin ku ya na ga eh, sakpan na naja ga ci sai da na abu bakara umar da na gole zandro na ka sifa da ne gimi na ba na ga gan na joti zan na jiwa da na sai na ji ta zuta abu da ga bi a fusa hadi eh, eh. ka ga da jan gole ga dedeyin nan nan ga mai ga na nasi shi na za ga su ani wa fani na ya ci gaza na ya dashi a yi mashi wasu a ke dashi na alayi je ke ndo ba ne to ya guguru yana ga alayi je na matlabu ziyadatin fili azan babu ne ba zai ci ziyadatin fili azan a yi da sallaye ni ya ki da ajo e be da kibo sallaye wa mina mina yana jabe na mini na binan gai da tun fiya zila azmina rafi da ya zamanin naji aya anye bi fil azan da sallah wal ikama to ikama jo wa fi tashahud to An ay dabo. ba da shahadatayn zumaya ne. ga ya shahadu Allah ila illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shahadatayn ga da wannan to kyabiyo a ga anna aliyan waliyullah ashadu anna aliyan waliyullah nan na gwaye ke a kida bu ilan e na bedan bu a ga ashadu allah la illallah ji. a kiya ashadu anna muhammadan rasulullah ji a kiya ashadu anna aliyan waliyullah ji Kendo do den do cilla musulunci wuza ji ngole maimako gikina ashadu allah ila illallah ashadu anna muhammadan wuke ya a shaɗu an na aliyu labi waliyullah ya ya fatima labi wuke ya ya abubakar umar usman afsa aisha wa labi ga finna ngangala zai jura jina ga na ji a'a wajen wani wazawa musulunci e na yana ito ga ila alaza lo musulunci na kalma guba ga shaɗu an la ila ila la wa shaɗu gutsu ma wa bebe ya karshe so ci ga daidai ya ji da inda ji da na man kin da dimman man ga gaba nan ga hankali gobe yi ga na wuce ga ga yasa da hankali a da ga wana a madainu ji wana za mu ci gaga ga ci sahaba ko na jowa ga la ilaha illallah wa ce ga zai ji qur'ani ga abu da ko alu sunna ji tsawaya ji ci zan na jo eti fallabu qur'anu bo higa bana mu yi so ko gaggan ne za ta fe sai da ciwo na ji to mangato wa hadhihi bid'atun mukhalifatun lidin nay bid'a na cire babe bawa dini nan lam yarid biha kitabun qur'anu babiya wala sunna hadisi ma babiya ga wala ashhadu anna aliyya wa daba wa lam yakun alaiha ijma'u wala bai je la dini na ƙor'anu suna ijima ga toto ijima wuji giyan wuta tiwa wa lafiya kiyasun sahihu kiyasu wangina ta zuna wuda ba a gama ga yana la'abe la'aliyu bai wago na makiya aliyu shi bai doku zai jife na aliyu ba na doku aliyu laza daidai biyan wuce gama la a ci alabi ba la'awi shiga aliyu zaguru ah, zai ga wala obin zai zaifi wuna na bugali na kila iti labiya ja ga mukhalifatun li ali mazhabihim gato e ganna be na labiyu wa wace da ba gan be to zai je to te kpabo ya e ji da wuna albaiti na je ji da wuna kici la shaɗu an aliya da sallabu ya ga asa ya giya aliyu shi na guguri ko kici ji tsawon ya ga bebi wo ga faradduha la yutaju ilaihi hijirar digan nan ide bukata musa da dai ya adi qur'ano ya adi sunna ya adi ijma ya adi qiyas ba na to bayan albayt je to ma wale ganna yana ide bukata sun raddi jin ya ganna amma idike ina da inin ngala wala na wato wato da ji kokari ga defend digan na je na la la aliu da gombe jama'a bayani dai da wani ya ce kida yan jama'an na shi su ku yi a kida da dipata a tuna ji fi wani su kuyi ya zaki tuba ji wani a kida na ji bata alina sai kur'anu ba zando da na maji fahimta kur'anu bai fassara wani na je da bai ganna je zai dai tete nga mala kokari ya zaba zuma je dafi fi zaba zuma je bai zai ji jikatuwa ne ibuna zanna jike ndoro ya makur'anu ba ngo ne ndoro aga yana alala zuni alala zuni gwako zai ya pagwani adiya dinaro zai je de tike ndoro ala amma kai za ta ta akida ndo chongo ne akida na ya gwa wuri ajika tun gorogodo ne su ko to ba akida da ba ta ina mai ugwa ga ina man labe ta ba da na ga ya wani wuri ayi na jimi da fiance ta wani wallahi wa to ga ga iza da ga shigi ya kafiri je da alkhairi ga sayyidina abubakar bai umaru ga wani ya ga kiza na yi ga waya e shigi fi waya bu su kusi da akida da ba da su ko be darju ya sahaba ko na je gani bi imma ya albayti je subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik